Dandalin VOA na dauke da wani labari inda wani dan a ta yi wata yarinya mai shekaru goma sha shida ciki. Ita dai wannan yarinya ta bayyana mana yadda abin ya faru. ce min ne wai in zo ya rage min hanya da na shiga har muka zo daidai kusa da gidanmu na ce ya sauke ni kawai ya yi gaba da ni ya ce a gidan shi zai je ya nuna min da muka je can gidan sai ya shiga da muna shiga sai ya ce bari zai je ya dawo ni da muka sai ya fita ya da ya fita sai ya kawo abu a cikin leda har da fiye wata. mun samu zanta da jami'in hukumar hisba da ke karamar hukumar dala inda aka kai karar zancen malam abubakar salisu ya bayyana mana yadda abu abin ya wakana. kuma mun je mun tadda gidansa ne shi kada yake irin wannan harkar yan a daidaita sauka ta bincika waɗannan mutane ta ladabtar da su kuma ta jawo waɗanda suke aikin kunne akan irin waɗannan munanan abubuwa da suke faruwa jami'in hukumar hizban dai ya buƙaci iyaye mata su kula su kuma sanya ido kan 'ya'yansu mata baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya